ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال كما سأوى تنا tasbihi ga ubangijinta تا حدد godiya gare shi tsarki ya tabbata gare shi, haka ma mala'iku suna yin tasbihi ga Ubangijinsu suna masu tsoronsa da girmamawa gare shi, haka nan Allah yana aiko da tsawa ta ƙona wanda ya ga dama daga cikin halittunsa ya halakar da su, kafirai suna jayayya akan kaɗaitar Allah, Allah mai tsananin iko ne da ƙarfi, babu abin da zai nufa face sai ya aiwatar da shi.